يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ki dogon rayuwa a cikin sallah ki yi sujjada ga ubangijinki ki yi ruku'i tare da masu ruku'u daga cikin bayansa salihai